kamar yadda muka yi bayani mun fahimci cewa ilimin tafsiri yana da salo-salo da matakai waɗanda yake ginuwa a kansu mun yi bayani akwai tafsirin alkur'ani da alkur'ani akwai tafsirin alkur'ani da hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma tafsirin alkur'ani da maganganun sahabbai har zuwa kan tabi'ai da sauran magabata wanda yake wannan shine salon da za mu bi a cikin wannan tafsiri namu insha allahu ta'ala za mu zai kasance wasu lokuta za mu ringa fassara ayoyin da 'yan uwansu ayoyi tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma zantukan sabai da sauran magabata za mu fara daga suratu suratul ankabut mu taho zuwa suratul nas yadda zai zama wanda ake yi na azumin shi kuma mun taho daga suratul baqara sai mu hada hanya insha Allah ta'ala na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون وبنجي مدوكتين سركي في ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا shin mutane suna tsammanin za a kyale su kawai don sun ce sun yi imani wa hum la yuftanun ba tare da an jarrabe su ba walaƙad fatanna allazina min qablihim haƙiƙa lalle mun jarrabi waɗanda suke gabanin su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu domin ubangiji madaukakin sarki ya ga waɗanda suka gazgata wala ya'lamanna al kuma sannan ya ga waɗanda suke masu ƙaryatawa am hasiba allazina ya'maluna as-sayyi'at shin waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tsammanin ne an yasbiquna cewa za su kubuta daga jarrabawoyinmu mu sa amma yahkumun lalle abin da suke yin tunani ya munana wannan sura suratul ankabut kamar yadda muke gani tana daga cikin surori waɗanda aka saukar da su kafin hijira illa iyaka akwai ayoyi guda goma sha ɗaya daga aya ta farko zuwa aya ta sha ɗaya waɗanda suke su sun sauka ne wato kafin sun sauka ne kafin hijirar manzan Allah sallallahu afwan su ayoyi goma sha ɗayan su ne suka sauka bayan hijira sauran sura kuma ta sauka ita kuma wato ainihin kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina wannan sura ta sauka bayan suratul qasas kuma sannan an kira ta da suna suratul ankabut saboda abinda ubangiji madaukakin sarki ya ambata na misali da ubangiji madaukakin sarki yake bugawa wanda yake fito da batan dukkanin wanda ya riki koma bayan Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin bauta ubangiji ya buga misali da wannan ta inda ya kirayi abinda mutane suka rika koma bayan Allah subhanahu wata'ala a matsayin bauta ya buga misalin sa da abinda yake gida da gizo-gizo yake sassaƙawa wanda yake gida ne wanda shi ba zai amfani shi daga komai ba da a ce wani abu zai zo wanda yake mai cutarwa da ya zama na yayi tafiyar yaji da shi da kuma gidan nasa baki ɗaya wannan shi yake fito da ɓatansu waɗanda suka riki wani ubangiji maɗaukacin sarki kuma wannan shi yake tabbatar da gaskiyar waɗanda suka riki Allah subhanahu wata'ala a matsayin abin bauta wannan shi yake nuna lalle Allah subhanahu wata'ala shine abin bauta kamar yadda Allah ta'ala yake masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت wannan shine aka kira ta da suna suratul ankabut kuma idan mun dubi wannan sura za mu ga tana bayani ne game da abin da ya shafi tauhidi game da abin da ya shafi aƙida wanda yake za mu ga ta ba da ƙarfi game da bayanin abin da ya shafi imani da sauransu kamar yadda yake dama a surorin da aka saukar a garin makka suna ƙarfafawa ne ɓangaren tauhidi saboda bigiran da ake ciki halin da ake ciki a wannan lokaci bukata ake mutane su kafu akan tauhidi su san Allah subhanahu wata'ala su ɗayan tashi da bauta shi kadai su yi watsi da dukkanin abubuwan da ake bautawa na game da gumaka da sauran abubuwa da ake yi a lokacin jahiliya saboda haka shi yasa wannan sura kamar da muka ambata za mu ga cewa ta yi daidai da sauran surorin da aka saukar a garin makka sababin saukar wannan aya a wannan sura a dunkule za mu ga cewa za a fuskanci abubuwa guda biyu abu na farko shine akwai mutane waɗanda suka yi imani a garin makka sun shiga musulunci da suka shiga musulunci kuma sai suka ci gaba da zama a garin makka ba tare da sun yi ƙaura daga makka sun koma garin madina wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake idan mutum ya yi imani idan ya baro garinsu ya zo madina zai zama an ƙara ƙarfi ne ga musulmai wannan zai bayi zuwa ga musulmai su ƙara haiba su ƙara firgitarwa ga waɗanda suke kafirai zai zama mutum zai dinga kallon yawansu ya dinga tunanin menene zai faru idan da za a ja daga tsakaninsa da musulmai idan kuma ya zama na cewa mutane suna yin imani suna zama a sauran garuruwansu ba tare da sun yi ƙaura ba to wannan zai bayi zuwa ga a dinga kallon su ana tsammanin duk ƙarfin duk adadin nasu bayar da ƙarfi ne ga kafirai saboda haka to sai aka samu waɗannan mutane suka yi imani ba tare da kuma sun bar garin makka sun dawo garin madina ba saboda haka shine sai musulmai sai suke sanar da su cewa lallai fa sai kun yi hijira sai kun yi kaura kun dawo garin madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka shine sai suka fito da nufin su tawo garin madina to kamar yadda muka sani su kafirai har kullum suna yin duk abin da za su yi wajen su ga sun taimaki addinin su suna yin duk abin da za su iya wajen su ga sun dakile addinin musulunci sun kawo matsala ga dukkanin wanda zai ba addinin su na iyaye da kakanni wannan ta sa sai suka cin musu suka azabtar da su suka musguna musu kamar yadda yake dama wannan shine abin da suka saba aikatawa bayan hakan ta faru shine ubangiji madaukakin sarki ya saukar da ahdiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun shine sai sahabbai sai suke ba su labari ga fa abin da ubangiji madaukakin sarki ya saukar game da ku domin da mai faruwa ta faru sai suka koma sai suka koma garin makka tun da dai gashi nan an zo an cin musu da suka ji wannan sai suka ƙara yin azama suka ƙara zabura suka fito domin tabbatar da cewa lalle sun yi wannan hijira sun dawo garin madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake su ma kafiran ba su gushe ba suka ƙara fitowa suka ƙara tarattu suka yi karan batta ya zama na cewa wasu mutanen sun yi nasara sun yi hijira ɗin da suka soye wasu kuma aka karkace su saboda haka shine sai ubangiji madaukakin sarki ya saukar da thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim wannan shine abu na farko sai kuma kaso na biyu akwai sa'ad ibn abi waqqas wanda yake shi ma mai faruwa ta faru tsakaninsa da mahaifiyarsa wanda yake mahaifiyarsa take ce da shi a musulunci an yi umarni da cewa ‘ya'ya su bi iyayensu cewa kowane ɗa zai yi biyayya ga mahaifinsa haka ne aka ce iya eh, haka ne saboda haka sai ta ce waɗannan nata shi sa'ad ta ce to daga yanzu ba zan ƙara cin abinci ba ba zan ƙara shan abin sha ba har sai ka ba addinin nan da ka shiga sai ka bar musulunci ka dawo addinin iyaye da kakanni sai ka bar imani da addinin da ka riƙa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata riwayar sa'ad yake ba da labarin cewa ya kasance shi mai biyayya ne shi mai biyayya ne ga mahaifiyarsa saboda haka to sai musulunta da ya musulunta shi ne sai mahaifiyar ta safe wannan ikirari cewa to in dai ba zai bar wannan addini da yake kai ba ya dawo addinin iyaye da kakanni to ita ta daina cin abinci idan ta daina cin abinci ta daina cin abin sha me zai faru kun ga za a wayi gari za ta mutu aiko ta ce to idan na mutu sai a ringa aibanta ka a ringa cewa ya wanda ya kashe mahaifiyarsa kun ga shi kuma balarabe a ka'idarsa duk abin da zai bayi zuwa ga ɓata suna baya son sa duk abin da zai ba ma sai balarabe ba ko kai ne yanzu a ringa cewa wanda ya kace mahaifiyarsa kuma gashi a halin da ake ciki sabon addini ka ɗauka abin da yake na iyaye da kakanni ba shi ne abin da ka zo da shi kun ga kalubalen zai yi masa yawa saboda haka da ta gaya masa haka sai yake ce da ita to da za a ce kina da rai guda ɗari rai ɗai ɗai ɗai ɗai har ɗari sai ya zama ɗaya bayan ɗaya kowanne ya tabbata ya tabbata ki ta mutuwa kina ƙara mutuwa kina dawowa ba zan fita daga wannan addinin ba haka za ki gama mutuwa ɗin ne kuma in ci gaba da dagwama a cikin wannan addini ɗin saboda haka shine ubangiji madaukakin sarki ya saukar da faɗin sa wa in jahadaka tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma saboda haka to wannan aya wannan sura waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke ishara zuwa ga sababi na saukar wannan sura a takaice to saboda haka kamar yadda sauran aka samu wasu daga cikin surorin alkur'ani waɗanda suka fara da waɗannan harafai wanda ake kiransu da suna alhuruful muqatta'a yankakkun harufa ubangiji ya fara da alif lam mim an samu wasu surori da yawa waɗanda suka fara da irin wannan lafza wanda yake malamai sun yi maganganu da yawa game da menene yasa ubangiji ya amfani da waɗannan lafuza me suke nufi me ce hikima da tasa inda a karin farko aka yi maganganu guda biyu magana ta farko shine cewa waɗannan lafuza da ubangiji maɗaukacin sarki ya ambata shi kaɗai ne ya bawa kansa sani babu wanda ya san ma'anarsu sai Allah subhanahu wata'ala saboda haka ba za a yi ijtihadi ba ba za a yi kokari ba wajen fitar da ma'anonin su a ce suna nufin kaza a ce kowane harafi ga abin da yake nufi domin ubangiji shine ya bawa kansa sani to idan an tashi fassara sai a komar da ilimin haka zuwa ga ubangiji madaukakin sarki wanda yake wannan imamu qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirin sa an hakaito wannan zance daga al arba'a da kuma abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yarda baki da sai kuma magana ta biyu waɗanda suke cewa lallai akwai abin da suke nufi waɗannan harufa akwai fassarar su amma kuma sai ya zama na su a cikin sun samu saɓani kowa ya faɗi abubuwa wannan ya ce kaza suke nufi wannan ya ce kaza suke nufi daga cikin abubuwan da suka tafi a taƙaice akwai waɗanda suke ganin cewa wannan sunaye ne na surorin alƙur'ani wannan yadda ya zama na an fara an buɗe wasu surori da waɗannan harafai idan an ɗauke su za a ga cewa sunaye ne na surorin alkur'ani mai girma wasu kace kuma suna ne daga cikin sunayen ubangiji madaukakin sarki wa'anda ya zama na cewa duk kenan kowace sura da aka bude wannan idan an dauki harafan za a ga za yi ishara zuwa ga sunan Allah subhanahu wata'ala da kuma wasu daga cikin maganganu a mecece hikima da ta ubangiji ya bude waɗannan surori da irin waɗannan harfa malamai suka ce hikimar shi ne domin a bayyanar da cewa Alƙur'ani gagara ba daune alkur'ani a tabbatar da mu'ujizarsa cewa ya gagari mutane su iya zuwa da makamancinsa ko su zo da gabaɗayansa. ko wani sashi nasa babu wanda zai iya zuwa da shi to dan a tabbatar da irin wannan gagarba daudin na alkur'ani din shine yasa sai ubangiji madaukakin sarki ya bude iri irin waɗannan surori da irin waɗannan harafai kuma za a ga cewa in an duba harafin za a ga sune dai harafai waɗanda wato ayoyi da surori da sauran ayoyin alkur'ani suka ginu a kansu su ne dai asali in ka ɗauki kowane harafi guda ɗaya shine shine ba wani harafi ne baƙo ba za a ce su waɗannan alhurufin mukabba din wato wasu harafai ne daban aka zo da su ba su ne alkur'ani ya gina akai ba ganin larabawa duk sun san waɗannan harafan sun san su da su alkur'ani ya gino saboda haka alkur'ani ba bakon abu ba ne ba zai yi wasu ce to ai wannan alkur'anin an gina shi ne akan wasu harufa waɗanda ba mu san su ba a'a sun san su kuma ga sunan suna gane su amma kuma ba za su iya zuwa da shi ba to shine yasa malamai suke cewa idan kayi duba zuwa ga surorin da ubangiji maɗaukacin sarki ya bude su da irin waɗannan harfa zaka ga cewa akwai bayani na game da cewa lalle alkur'ani ya gagari mutane su zuwa da shi idan aka tashi aka bude sura da wannan to sai kaga ana cikin tafiya sai ai bayanin alkur'ani ai bayanin kamar misali idan mun dubi suratul baqara alif lam mim sai aka ce zalikal kitabu la rayba fihi idan muka dubi aliflamin alif lamin suratu al imran Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai aka ce alayka al-kitab idan mun dubi alif lam fad kitabun unzila ilayka fala takun fala yakun fi sadrika haraj idan muka duba zamu ga bayan an yi bayani sai a zo magana ta alqur'ani sai malamai suka ce dukan wannan abin da ake so a nuna shine a nuna musu alqur'anin nan ya gagara ba za su iya zuwa da shi ba shi sa idan aka kawo waɗannan harafai sai kuma ana cikin tafiya sai a ga an yi zancen alƙur'ani din to bayan wannan sai ubangiji maɗaukacin sarki ce a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna shin mutane suna tsammani cewa za a kyale su kawai don sun ce sun yi imani wahum la yuftanun ba tare da an jarrabe su ba wannan yanayin salon tambaya ɗin nan shine ake ce da shi istifham inkari tambaya ce amma ba wai bukata ake ka bada amsa ba a inkari ake maka ana ce maka lalle abun ba haka yake ba mana kenan kamar Allah subhanahu wata'ala yana cewa ne lalle babu makawa lalle sai ya jarrabe bayin sa mu'minai ubangiji madaukakin sarki sai ya jarrabe su kowanne gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi na imani gwargwadon abin da kake da shi na imani gwargwadon abin da ubangiji zai yi maka kenan na jarrabawa idan ya zama mutum mai karfin imani ne sai ya zama jarabawarsa ta fi karfi jarabawarsa ta fi tsanani wanda ya zama imaninsa talau-talau ne sai ya zama jarabawarsa ba ta kai ta wancan ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal yace waɗanda suka fi kowa samun tsanani a cikin jarrabawoyin da ubangiji zai musu su ne annabawan Allah subhanahu wata'ala shi su ma annabawa sai Allah ta'ala ya jarrabe su ba iya mu gama garin mutane za a jarraba ba za a jarrabu annabawan Allah subhanahu wata'ala za a jarrabu sauran mutane saboda ubangiji idan ka ci jarrabawa ya ci gaba da ɗaukaka matsayinka sai a ɗaukaka matsayinka wani za a jarrabe shi da talauci zai wayi gari shi babbar damuwarsa shine rashin kuɗi sai ya yi iyayensa sai ya yi da gaske zai samu ko da abin da zai ci ne ma idan da zai zauna a gida ba tare da ya fita ba ba zai samu abin da zai ci ba ba dan ubangiji baya son sai masa wannan ba idan ya yi haƙuri ya zama hanyoyin da zai nemi dukiya din hanyoyi ne wanda ubangiji madaukakin sarki ya yadda da su shi nan sai ya ta samun karin matsayi sai zama a nan gidan duniya ya sha wahala dama gidan shan wahala ne sai ya je lahira kuma sai ga an masa kyakkyawan sakamako wani shi ba da wahala za a jarrabe shi ba da jin daɗi za a jarrabe shi sai Allah ya baka dukiya ta wayi gari ga shi nan dukiya sai ka ta da kai sai a ga yaya za ka yi shin za ka shagala za ka shagala ne da wannan dukiyar da aka baka ka aikata abin da ka ga dama kun kamar yadda aka jarrabi karuna malami sun ce karuna da ya kasance shi ma mutumin kirki ne bal ma yana daga cikin masu daɗin murya wajen karatun attaura saboda haka kuma da kun ga baki da kuɗi kenan lokacin da ya samu kabuli <laughs> da ya samu dukiya kuma shi kenan sai ya kirki kun ga irin su karuna su zauna da talauci shi ya fi musu kenan to kowanne da kala jarrabawa da Allah subhanahu wata'ala yake masa yanzu da da Allah ya ba bashi wadan dukiya din yayi amfani da ita ta hanyoyin da ubangiji yake so ya ci gaba da da'a ya ci gaba da biyayya da shi kenan amma idan muka duba za mu ga har sai da ya ringa kokarin fitinar mutane yadda ya fito cikin mutane cikin kawa cikin ado cikin shiga ta takama mutane ana kallon sa mutane ake ganin cewa lalle innahu lazu hazzin azim lalle wato karuna ma'abocin rabo ne mai girma amma sai mutanen kiki suka ce da su wailakum thawabullahi khair haka sai mai ke damu kai abinda ubangiji ya muku tanadi na sakamako shi ba alkhairi gama fiye da duk abinda aka ba wa karuna din nan shi yasa to da ya gama jin daɗi din ya gama fankama karshe sai ya zama labari in za a faɗe shi za a faɗe shi ne a matsayin mutumin da bai ci jarrabawa mutumin da ya faɗi wasu mutanen kuma da yawa an jarrabe su da talauci kuma sun ci jarrabawar da aka yi musu shi yasa duk jin daɗin da ya yi idan aka je lahira kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari idan aka zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya ya kowa jin daɗi duniyar ta masa yadda yake so ya samu lafiya ya samu dukiya ya samu ɗaya ya samu duk abin da ake nema wanda ake lissafa shi a matsayin jin daɗin duniya amma idan aka sa shi a cikin azabar Allah ana sa shi shi sai ya ji kamar tun da aka halicce shi ma wahala yake sha bai taɓa jin daɗi ba duk wannan jin daɗin da ya sai manta da shi duk sai ya kare. duk sai ya kare wanda kuma ya fi kowa can wahala a duniya ana sa shi kuma sai ga kamar tun da aka halice shi ma shi dadi yake ji so da haka ita gidan duniya shine gidan jarrabawa din ubangiji zai jarrabu mutane kowa gwargwadon abin da yake da shi na imani gwargwadon addinin ka sai ubangiji ya jarrabe ka idan aka jarrabe ka idan ka ci jarrabawa sai ka samu ƙarin matsayi sai ka samu ɗaukakar matsayi sai ubangiji maɗaukacin sarki ya ɗaukaka darajarka so da in Allah ya jarrabe mu kenan kar mu tunanin cewa Allah yana jarraba mu ne don baya son mu kan mai wannan tunanin mu sani cewa ubangiji yana son mu ne shi yasa yake jarraba mu shi yasa dan yana so ya ɗaukaka darajar mu ne yana so ya babu matsayi idan aka yi jarabawa mai wato wadda ta zo daga bangarorin abubuwa masu sosa zuciya ya mutum zai yi kenan sai ya haƙuri sai ka jure da aka jarrabe ka da rashin kuɗi karka ce to bari ka nemi kuɗi ta hanyoyin da ubangiji ya hana ka ce bari kai sata bari kai damfara bari kai zamba cikin aminci bari kai kaza bari kai kaza idan kai irin haka sai kai bi babu sai a wayi gari kai duniyar ta tashi dama can kai a talaka ubangiji ne ka mutu ba za ka yi arziki ba ka je ka gama shan wahala ka bigitan ka da duk ka sha wahala kuma sai ka zo ba ka yi arzikin ba ka mutu a haka bayan ka mutu kuma sai a je lahira nan ne gidan karɓar sakamako kai kuma ka yi abin da za a baka sakamako mai kyau ba shi kenan sai ya zama mutum shi rayuwa gaba ɗaya ta tashi a banza ya zo a banza ya ƙare a wofi idan kuma ya zama na cewa an baka dukiyar an baka jin daɗi na duniyar kai kuma shine salon jarrabawar da ubangiji maɗaukacin sarki ya maka da aka baka wannan ya zama na cewa ka biye wa san zuciya ka biye wa shaidan ka yi masa biyayya ka rasa lahirarka abinda za mu duba shine idan ka je kana shiga cikin azaba za ka manta da daɗin da ka je za ka manta da duk wannan daɗin da ka je ka manta da da kai ne lajewa ne wanda ake kallon ka kace zama abin burgewa duk za ka manta saboda haka sai ya zama shi ma duniyar ba ta yi maka amfani ba domin ka shiga cikin matsalar da ka manta da jin daɗin duniya ɗin saboda haka lallai mutane sai a yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari kar mu biye wa shaidan kar mu ba shi dama ya nasara a kanmu domin shi shaidan ana cewa shaidan ba rago ne zai yi iyayensa wajen ya ga ya dage in ka tsira ta nan in ya hana ka ka zo kai sallah tun kafin kai alwala ka danne ka jure ka je kai alwala daga nan kana cikin alwalan ma zai ta zuwa ita kama wasu wasu ta tuno maka da al'amuran kasuwanci mutanen da kake bi bashi yadda in ka gama ka ce to sallan nan bari ai akwai masallacin da yake karfe kaza bari in koma can duk zai ta kokari in ka gama ko sallar ka shigo ba za ba zai kyale ka ba zai ta zuwa ka ce maka to yanzu Allah juwani zai shigo kyauta ta ruku in ka danka burge shi duk ya ta gaya maka abubuwa duk yana nuna jarumtarsa ko mu ma to in muka yi jarumta wajen dagewa ka manta da shi yana kawo ma wancan kana ture shi sai sai ka ci nasara a hankali a hankali saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki a nan wajen yake cewa shin mutane suna tsammani cewa za a kyale su kawai don sun ce sun yi imani mutanen da muka ambata labarinsu waɗanda suka yi imani kafin ba jimawa kaɗan wanda suke sun yi imani sun zauna a garin makka da suka zauna a garin makka sabai sun sanar da su cewa lalle fa sai an yi hijira an baro wajen mushrikai an dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan a ƙara kurjinin musulunci idan ya zama na cewa a kalla a ce a garin Madina akwai mutum ɗari kaza kuma garin nan na musulmai ne sai a ji tsoro sai a firgita ko kuma a ce mutanen da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum kaza sai wannan ya firgita kafirai dama daga cikin abubuwan da ake tatsama da shi a duniyance ko a yanzu ma akwai yawa yawa yana daga cikin wani abu wanda ake kalla a ce to kasa ta kai saboda za a ga cewa to idan yaki za a yi da su sojoji nawa za su iya fitowa da su idan ya zama na ƙasa gaba ɗaya ba fi. adadi ɗan ƙarami ba sai a ce kun ga ba za ta sabuka komai ba bari a tura mata sojoji adadin yan kasarta kowa ya kashe mutum ɗaya ya dawo misali kun ga ba za su ba da tsoro ba to shi yasa mm, sai aka rubuta musu aka sanar da su cewa fa lalle su yi hijira su dawo su zo garin Madina wajen musulmai domin a ci gaba da bayar da kwarjini domin adadin musulmai ya dinga bawa kafirai tsoro wanda yake kuma wannan shine abin nema waɗanda suke so su kawo hari ma su firgita su ga cewa ba su shirya ba kamar yadda muka ambata da suka fito suka taho su kuma kafirai dama tun asali sun ba da himma sun dage tun manzan Allah yana garin makaɗin ake musguna masa ake musguna wa duk wanda ya yi imani din suka ringa dagewa musulmai din suna dagewa ana cutar da su suna tabbatuwa akan addini din har ta kai ta kawo aka yi hijira masu dukiya suka baro dukiyoyinsu a garin makka din saboda dukiyar za ta hana su yin hijira irin su suhaib suhaib mun sani cewa lokacin da zai yi hijira sai mushirikai suka ce da shi to kai sahibu lokacin da ka zo ai talaka ne kai ba ka da kuɗi anan kai kuɗi so da haka ba zai yi mu kyale ka ba ka ɗauki wannan kuɗin ka tafi da shi bayan anan ka same shi yace to in na ban muku dukiya za ku kyale ni tafi suka ce da gudu ma dama su ba duniya suke nema ba shi kenan sahibi ya ban musu dukiyar ya tafi manzo Allah ya ce rabiha suhaibun sahibu ya ci riba na wannan kasuwancin to da yawa sun bar iyaye da kakanni masoya da yan uwa da dukiya da kaza da kaza aka bari aka taho garin madina to waɗannan mutane su ma sai zamana sun bar makkan sun taho saboda haka shine sai mu mushrikai aka cin musu a hanya da aka cin musu aka musu abin aka yi musu na musgunawa wanda yake hakan ta sa suka koma wannan shine ubangiji yake cewa to wai shin mutane suna tunanin kawai don ka ce ka yi imani ta kyale ka shi imanin nan fa idan ka shiga ka'ida za ka kaddara ne ka shiga abin da za a jarraba ka abin da za a yi ta kokari sai an raba ka da Allah kai kuma ka dage sai ka tabbata tare da ubangiji madaukakin sarki shi za sai ka ga da kana rayuwa ba ruwan kowa da kai saboda da man kai wiji ne kana ta yawo da damamman wando ba a damu da kai ba amma daga lokacin da wandan kai koma rabin kauri sai a ta kwashe ma albarka sai a yi ta tsangoma ka a ce da Allah wannan ba da shi muke yin ƙwallon kafa ba in sai zai sa ya zama ustaz kenan sai a yi ta faɗa abubuwa sai kaga wani abun ba shi da fa'ida a wajen mai faɗa ɗin ba wata riba da zai ci amma ko kuma ka zo ka ce zaka wani ya za zaka yi mai wa'azi a ah, tun kan a shi muke muke musuluncin nan amma ya zo duk kaga wasu abubuwa ne wanda ba wanda zai kawo mai faɗar su sai ɗan zai kawo masa su ne don su taimaka masa wajen ya ci gaba da dawwama akan abin da yake kai kai kuma mai wa'azi mai da'awa da ka zo kana gyara musu da suka zo suka musguna ma suka gaya maka abin da suka faɗa shi ke ɗan abin da zai so shi ne sai ka ce to gaskiya wannan wa'azin fatin da aka ake kawai barin daina shi so da kai kayi tunanin daga sanda ka fara wa'azi shi kenan duniya ce za ta samu ka ga mai wa'azi kaza ya zama kaza a duniya ka gan shi yayi kaza yayi kaza sai ka tunanin haka za a yi duk shedan ne ne kuma zai ta zuwa ya ga ma zai manta zai mantar da kai waɗanda su suka suke ta kira zuwa ga hanyar Allah ba su da dukiya ba su da duk wani abu na morewar duniya ka san su kuma sai ya mantar da kai su sai ya nuna ma wa'azi hanyar samun duniya ne ko kuma riko da addini ko wani abu makamancin wannan saboda haka sai ya zama na cewa kai wannan shine manufarka idan ka rasa ka fara samun turnuku kana samun kalubale to sai ka gaya za a yi karbu da wannan addini din da kake kai saboda haka abin da ake so da mai wa'azi ko kuma wanda ya shiga musulunci ya yi imani ya fahimci sunna ya yi riko da addini ya sa ran cewa akwai matsaloli da za su zo kamar mutanen da kuke rayuwa a kasashen da ba na musulmai ba kasashen da ba kamar munan najeriya ba da zai zama musulmi zai yi abin da ya ga dama za ka yi addinin ka ba matsala in gwamnati ba ta taimake ka ba ba ta yi ta hana ka ba to irin waɗannan mutanen da suke zaune a garuruwan da su kuma matsala ake fama da su da gwamnatoci za ku ga cewa su ma irin wannan suna ta samun matsaloli wani lokacin ba daga gwamnati za a samu matsala ba daga mutanen da ake wa'azi din akwai kasashen da za a ce kai yanzu za mu ɗauke ka limanci za ka ringa sallar juma'a a nan amma abin da muke so in kai hudu ba ya zama masu kawo sadaka za su kawo in ba za a ringa kawowa ba to da sannu za a sauke ka saboda ba za a iya rike masallaci ba inda irin ku za a tafi haka kawai za ka ta gaya musu abin da suke so su ji wanda za su ji daɗi su kawo taimakon masallaci ba za ka gaya musu azabar Allah ba ba za ka gaya musu kaza ba sannan za a yi maka iyaka da bayani game da wanda ba musulmai ba irin abubuwan da ubangiji ya musu tanadi na cewa su batattu ne za su shiga azabar Allah za su yi kaza sai a ce za ka tayar da kura kun ga kowanne da kalar sa kenan to saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki a nan wajen kamar sauran ayoyi ubangiji yake nuna cewa lalle babu makawa sai ya jarrabi waɗanda suka yi imani ba haka kawai da zarar sun yi imani za a kyale su ba kamar da Allah ta'ala yake cewa an am hasibtum an tadkhulul janna wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wai shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne ba tare da ubangiji madaukakin sarki ya ga waɗanda suka yi jihadi a cikin ku ba waɗanda kuma suka yi haƙuri suka yi ƙoƙari suka tabbata akan addinin Allah sannan suka jure wa abubuwa da suka shafi ɓangaren jarrabawoyi masu sosa zuciya wanda ubangiji zai jarrabe su da su domin akwai jarrabawa da Allah zai maka wanda zai zamana cewa abu ne wanda zai sosa maka rai sai dan yi amfani da wannan wajen raba ka da ubangiji to ubangiji zai jarraba bayi am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib saboda haka ubangiji yana jarrabar bayinsa an jarrabu waɗanda suka gabace mu amma mu sani cewa za a jarrabe mu amma wata irin jarrabawa ce ba mu sani ba kawai abin da za ka yi ne, ka yi kokari ka a akan da'a ga ubangiji maɗaukacin sarki ka yi kokari ya zama na cewa cikin jin daɗi da cikin akasin jin daɗi babban aikin da kake shine menene abin da Allah ya yadda da shi yaya za ka yi ka dinga aikata shi in kana aikatawa yaya za ka yi ka dawoma a kai yaya za ka yi zama na cewa babu wanda ya zo ya karkatar da kai gabarin tafarki madaidaici to shi yasa ubangiji maɗaukacin sarki a nan? ya bayyana mana cewa lalle zai jarrabi bayinsa waɗanda suka ce sun yi imani babu makawa sai jarrabawar ubangiji ta same su idan ta same su mai ake so da su shine su zama sun yi tabbatuwa akan addini din idan mutum ya tabbata akan addini din to shine sai ya ci jarrabawa shine Allah ta'ala ce wa laqad fatanna allazina min qablihim haqiqa lallai mun jarrabi waɗanda suke gabanin su waɗanda suka gabace mu ubangiji ya jarrabe su al'ummatai kala kala an jarrabi mutanen annabi musa da fir'auna zalincin shugaba ya fi komai tashin hankali shugaban da zai zama shi ku ne a gabansa abinda kuke kai shi yake so ya kawo ƙarshe sai kun fi samun matsala fiye da komai zai zama na cewa duk irin irin ku za a yi ta kokarin kakkaɓe ku kamar yadda annabi musa alaihi salam da mutanensa suka shiga kalubale na fir'auna su irin su ba buƙata suke ka faɗi gaskiya ba ba buƙata suke ka gaya musu cewa abin da kake kai gaskiya ne ga hanyoyin da za a fahimci addini ba a su bukatar su kawai shine ka bar abin da kake kai saboda haka kai kuma ubangiji madaukakin sarki ya baka ilimi ya baka azancin magana ya baka yadda zaka yi bayani da duk yadda zaka fahimtar da mutane ka zo kana ta bayani kana ta bayani ba wannan ake bukata ba bukata ake kamar abin da kake kai in ba ka ba ai maka azaba in ba ka ba ai maka hukuba ga mutanen annabi salih alaihi salam su da kansu suka nemi a zo musu da wani abu wanda zai zama jarrabawa wanda aka zo musu da wannan taguwa amma karshe me suka yi suka kashe ta da ya zo musu cikin firgici ya ga abin da suka aikata ya ce da su to ku shirya kuna da kwana uku azabar Allah subhanahu ta'ala za ta zo muku za ku ga abubuwa iri kaza da iri kaza da iri kaza me suka ce sai suka ce to shi ma ma da shi mu kashe ku duba ba ku gani kun ce kaza ya zo don ya tabbatar da gaskiyarka kaza din ya zo ba ku imanin ba kun gama da ita ita alamar imani din shi kuma annabin Allah din kun ce shi ma bari ku kashe shi to irin wannan su ba ba gaskiyar suke nema ba domin da gaskiyar suke nema sai su ce to mu tsaya mu gani kwanakin da ya bamu idan mun ga abubuwan da ya faɗa sun fara faruwa to daga nan sai mu tuba daga abin da muka aikata ai shine abin da yake kan mutumin da yake neman gaskiya aiko amma sai suka ce a'a abin da za a yi shine to kawai in ma gaskiya ya faɗa in ba gaskiya bane kawai mu gama da shi shi ma kaga sai su saba wa Allah din kenan su da gaske kenan kamar yadda suke so din saboda haka dai ubangiji ya ce hakika lalle mun jarrabe waɗanda suka gabace ku saboda haka abinda wannan yake nunawa shine kuma ku sare kenan ubangiji zai jarrabe ku Allah subhanahu wata'ala zai jarrabe ku mecece manufa ta wannan jarrabawa din fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al ubangiji ya san komai ya san abin da zai faru ya san wanda ba zai faru ba ya san wanda ba zai faru ba da zai faru ma ya san yadda zai faru nan ba ana nufin dan ubangiji ya san waɗanda suka gazgata suka yi imani na gaskiya ba ba ana nufin dan ubangiji ya san waɗanda suka karyata ba abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda yake cewa abinda ake nufi dan ubangiji ya ga masu karyatawa da masu gazgatawa ganin da zai zama hujja ga sauran al'umma ganin da zai zama hujja ga talikai abin nufi shine ubangiji shi ya san me zai faru amma bai ce kawai shikenan bari in musu azaba ba tunda na san ga abin da za su aikata tun kan su aikata a sai ubangiji ya bar su su aikata ku mutanen da kuke tare da su ku mutanen da kuke rayuwa tare da su ku ga me za su aikata ku ga sun aikata kangara din idan kuka ga sun aikata kangara din sai ku gano idan ubangiji ya musu azaba an musu azaba ne saboda wannan abu da suka aikata shine ubangiji ya amfani da wannan lafazi amma abin nufi shine dan ubangiji ya gani ana nufin kuma ku gani ku gani ku fahimci cewa saboda gare wasu ce ta sa aka yi musu azaba ba wai kawai suna yanzu idan aka ce kawai an kyale su suna rayuwa kawai shi kenan tun ka watakila sai watan gobe za su yi sabo din ubangiji ya san watan goben za ta zo ga lokacin da za su fara sabo ga lokacin da za su gama ga duk abin da za su yi ga tafasil din da yake cikin saban da za su yi duk ubangiji ya san wannan to sai a ce a yanzu watan sha biyu na boko watan biyar na musulunci kun ga sai ya zama a ce a watan musulunci sai watan shida za su yi sako sai a sabo shekara a na sai ubangiji ya ce to kafin ya zo bari ne musu azaba dan na san wannan abinda da shekan zai kawata wa rayayyu shine waɗannan mutanen kawai an musu azaba ba su komai ba kuma ko da ubangiji ya bada labari ya ce ga abin da za su yi sa muka abin nan shekan zai zo ya kawata muku ƙaryata abin da ubangiji zai faɗa muku saboda aka to sai ubangiji dan a yanke mana hanzari sai aka bar su aka ban muna kallon su suna kallon mu aikata abin da za su aikata sai a musu azaba al'ummatan da suka gabace mu ne su ma a basu tare da mutanen su su gani ga masu laifi sun aikata laifi din ga azaba din shi yasa ko su mutanen annabi salihu din da aka tashi musu azaba ba a gama da su gabaki ɗaya ba an bar mutum ɗaya wanda shi ya ci kafar kare ya tafi ya gari ya je makota ya ba su labari ga ba abin da ya faru sai da ya gama isar da sako amma ya zai yi ƙarya amma zai yi gaskiya amma mai duk aka bar shi je isar mutu sannan shi ma sai ya mutu saboda ana so ya zama izina dama shi laifi idan za a yi hukunci hukunci daga cikin manufofi ko da a dokar bature daga cikin manufofin da yasa ake yin hukunci shine dan ya zama izina ga waɗanda ba su aikata ba sannan ya zama izina ga wanda ya aikata sannan kuma ya hana shi mai aikata wanda ya aikata ya hana shi kuma aikatawa su ma yana su aikata sannan a kace wutar daukan fansa daga sauran al'umma shikenan to yanzu gashi mun ga ya aikata ya aikata abu iri kaza ko mun ga sun aikata abu iri kaza ya zo ya ba mu labari ga su sun mutu shi ma ya mutu a gaban mu kun ga wannan ya isa wa'azi duk da dai akwai mutanen da shi mutumin da shi ba zai ji wa'azi ba shi in ka ga ya dau wa'azi jin sai a kabari an sa mai an sa masa tukunya shi wannan shine iya wa'azin da zai ji ka ga wani mutumin duk abin da ka gaya masa ya ji tsoron Allah ya kaza ya kaza ba zai ji ba wani mutumin da shi za a je makabarta a makabartar ma zai yi sata waya in takalmi ta kama ya sata in masallaci ne a masallaci zai yi in ko haramun maka za ka kai shi zai kuma irin waɗannan su ba wani wa'azi da za su ji illa iyaka su ji su a cikin kabari su ga azabar Allah ta zo musu dama kamar da aka sani shi kafiri shi kafiri tun kafin ya mutu mala'iku za su zo za a zo a fara dukan sa yadribuna wujuhahum wa adbarahum tun kafin mutun ya mutu kamar yadda shi ma mutumin kwarai musulmi mai imani zai zama shi ma tun kafin ya mutu za a fara rarrashin su innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki a nan wajen abin da ya sa ake jarraba mutane shine ubangiji ya bayyana mana dan a bayyanar da waɗanda suka yi imani na gaskiya waɗanda ya zama imanin su har zuciyarsu yake su ne waɗanda idan matsala ta faru idan tsanani ya faru idan abu mai sosa zuciya ya faru za su ci gaba da tabbatuwa a kan addinin Allah idan an jarrabe su da wani abu mai ɓata rai sai su ce to ai dama addinin Allah mun sani na jarrabawa ne ka dubu bayan Allah mutane wanda suka gabata iri kaza an musu kaza an musu kaza an musu kaza wanda ya fi namu mu yanzu ai ba matsala muke ciki ba sai ya zama wannan abin da suka sani sai ya kara musu tabbatuwa a cikin addini wala ya'lamanna al-kadhibin kun ga su kuma waɗanda suke su dama ba imanin gaskiya suka yi ba su kawai na baki ne da iya baki suka faɗa sun yi imani bai je zuciya ba in aka mare shi akan addini ma sai ce to fa ni fita zan yi in dai haka za a dinga yi ni na fi son inda za a zauna lafiya inda za a ci dan miya inda za a yi kaza duk shi kawai baya son matsala saboda haka to shine sai ubangiji madaukakin sarki ya bayyana mana wannan adan wajen to sai Allah yake am hasibal ladina ya'maluna sayyi'at yace wai shin ko waɗanda suke aikata munanan ayyuka waɗanda suke imani su bai shiga zuciyarsu ba abin da yake tare da su shine suna so ne su samu jin daɗin duniya sai na so su samu jin daɗin duniya shi yasa sai su ce sun yi imani din amma a zuciyarsu babu imani din kamar munafikai na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke da annifaqul i'tiqadi ba ba ba ɗaya munafincin ba a'a munafinci na aqida wanda yake a zuciyarsu su kafirai ne amma sun ga cewa musulunci gashi yanzu an yi hijira an zo Madina da aka zo Madina sun ga musulunci alamu sun nuna yana yana samun karbuwa za ta iya yiwuwa a wayi gari ga baki ɗaya faɗa a ji ta dawo hannun musulmai idan aka sami irin wannan sai suke ganin cewa za a gama da kafirai kenan musulunci idan yayi ƙarfi za a ce to duk kafiran nan a zo a gama da su sai suka ce to yanzu idan mun zama muna cikin kafirai kun ga me zai faru da mu shine sai a zo a ce a gama da mu din kenan a hannu guda kuma suna ganin ta yiwu kafirci din shi ma ya iya yin nasara idan kafirci yi nasara me zai faru idan suna tare da musulmai za a ce za a kashe su saboda haka kun sai suka zama a rikirkice suke amma a ran su asali suna tare da kafircin saboda haka sai zama sai su ce bari mu raba kafa mu dinga nuna musulmai muna tare da su amma da wa muke tare da kafirai muke tare saboda haka irin waɗannan su ne yanzu za a jarraba mutumin da ya zo ya ce ya yi imani ba imanin gaskiya ba to cat wani abu na faruwa sai ya ce to dama ni ba na tare da ku ai kun ga yanzu idan aka wayi gari kafirai sun zo sun yi nasara akan musulmai me za su ce sai su ce da kafirin dama muna tare da ku su wannan musulman wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un to da ka sai ce dama tare da ku muke waɗannan ai yaudarar su muke yi ai kawai muna gaya musu abin da suke so su ji ne ba wai muna tare da su bane ku ku ne muke tare da ku abinda ke tare da abinda kuke kai shine abinda ke cikin zukatanmu to shi ne ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa shin waɗannan mutane waɗanda suke aikata munanan ayyukan nan suna tsammanin cewa za su kubuta daga jarrabawoyin da za mu yi wato an yi bayani a baya an ce a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna magana ake ta cewa lalle wanda ya imani kenan za a jarrabe shi to kada wani mutumin ya ce to tunda wanda ya imani za a jarraba ni bari in ce yin imani din idan ban yi imani ba shi kenan sai ya zamana cewa ni ba za a jarrabe ni ba shine ubangiji ya kada da cewa am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna abin nufi shine ko kuma su waɗanda suke aikata munanan ayyuka suna tunanin cewa za su tsira daga jarrabawoyinmu kaga ashe kina kafir ma sai an jarrabe shi wayar ma yau kansa kiyamul laili musulunta ko ya kama addinin da idan aka yi masa jarrabawa in ya ci jarrabawar shi kenan amma idan ya ci gaba da tabbata akan kafirci ko ya aikata aiki cikin duniyar nan ubangiji ba zai karba ba mun ga abdullahi ibn dad'an ai za mu ga cewa shi ma wannan wato ummuna aisha ta tambayi manzon Allah shi ya kasance mutumin kirki ne mutumin kirki ne shi sosai sosai tun lokacin jahiliya ya kasance lokacin da ba sa son haifa musu ƴaƴa mata in an haifa suna kyamata shi yana karba ya rene su idan ya rene su su girma ya aurar da su ba tare da ya nemi komai a wajen su ba lokacin da ake kashewa shi sai ya karba ya wannan aikin ya wannan kokarin wannan kun gaya a zahiri aiki ne na garko domin addinin musulunci ya girmama sha'anin mutumin da ubangiji maɗaukacin sarki ya bashi 'ya'ya mata yare ne su ya kula da su manzon Allah ya ce za su zame masa hijabi za su zame masa kariya daga wuta to shi wannan aikin da yake yi kenan shi ta tambayi manzan Allah wai yaya lamarin sa yake manzon Allah ya ce ina ai shi ba wani labari domin me domin bai taba cewa rabbir filli khati'ati yawmad ba shi aiki a ce sai ka shiga musulunci za a karba wannan shine falala mafi girma da ubangiji ya mutane ubangiji ya kaddare ka ka zama musulmi ya zama na cewa ka aikata aiki dan kankani sai ubangiji ya baka lada wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum dan kankani sai ubangiji ya baka lada shi kuma wanda bai yi imani ba ko zai aikata aiki cikin duniyar nan ba za a karba ba kaga ubangiji ya fifita ka akan sa inda ya karrama ka da addinin musulunci saboda haka to waɗannan kafirai abin da ya kamace su shine su kama addinin Allah su yi imani su shigo musulunci idan suka shiga musulunci sai su ci riban mai sai ya zama na cewa idan aka jarrabe su suka yaƙuri da wannan jarrabawa sai su samu lada yanzu ga musulmi talaka ga kafiri talaka wancan kafiri talaka haka zai gama shan wahalar duniya duk yadda zai yi duk riƙon amanarsa duk jurewa talaucin da yi haka zai mutu a banza kai kuma musulmi sai ka jure wannan talauci din ka kaddara cewa jarrabawa ce Allah ya maka ubangiji yana nufin in ka ci jarrabawa zai baka sakamako saboda ka kai masa da'a wajen neman kuɗi baka yi ha'inci ba baka saba masa ba kai sai ka dinga samun lada na wannan jarrabawa sai zama ka mutu ubangiji maɗaukacin sarki ya baka sakamako saboda ka a ce addinin musulunci addini ne mai falala mai tarin girma kuma ubangiji ya yi mana ni'imomi masu tarin yawa wanda yake ba za mu san su ba har sai mun wato ainihin mun kyautata tunani sai mu gano an fifita mu da wasu to sai ubangiji madaukakin sarki yace sa'a ma yahkumun abinda suke yin tunani suke yin zato zaton da suke yi ya munana mana da suke zaton cewa ubangiji zai kyale su da suke zaton cewa za su iya tsira daga fitintunu da jarrabawoyi da ubangiji madaukakin sarki yake kawowa to lallai wannan zaton da suke yi ya munana su sani cewa ba za su tsira ba har sai ya zama da sun yi imani idan suka yi imani shine aka jarrabe su sai su samu kyakkyawan sakamako idan kuma suka ki su yi imani suka kangare suka ci gaba da tafiya akan kangara to su sani cewa ubangiji madaukakin sarki bayan sun sha wahala anan za su je ranar alƙiyama kuma Allah ta'ala ya musu azaba na'am <clears throat> من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ولنجزينهم أحسن التي كانوا يعملون ubangiji madaukakin sarki ce man kana yarju liqa Allah fa inna ajala Allah la'at duk wanda yake jin tsoron gamuwa da ubangiji madaukakin sarki wanda wannan yasa shi aikata aikin da'a ga Allah fa inna ajala Allah la'at to haƙiƙa lokacin da ubangiji ya ajje yana nan zuwa wa huwa as-sami'ul alim lalle Allah subhanahu wata'ala mai ji ne kuma sannan masani ne wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi wanda ya yi ƙoƙari to haƙiƙa ya yi ƙoƙarin nan ne don kansa mana kansa ya yi wa inna allaha laghaniyun anil alamin haƙiƙa allah ta'ala lallai mawadaci ne gabarin talikai wallazina amanu wa amilus salihati kuma waɗanda suka yi imani suka aikata aikin ƙwarai lanukaffiranna anhum sayyi'atihim haƙiƙa lallai za mu kankare musu zunubansu wala najziyannahum ahsana allazi kanu ya'malun kuma haƙiƙa za mu saka musu mafificin abin da suka kasance suna aikatawa ubangiji maɗaukacin sarki ce man kana yarzu liqa Allah fa inna ajala Allah la'at duk wanda daga cikin mutane saboda jin tsoronka ga ubangiji maɗaukacin sarki yasa ka aikata aikin kware kai masa biyayya kai da'a gare shi to ka sani cewa lallai lokacin da ubangiji ya ajiye lokacin nan yana nan wanda ubangiji zai haɗu da bayinsa zai ba su sakamako wanda ya yi ɗa'a ɗin ubangiji zai ba shi abin da ya nema ma'ana ka yi ɗa'a ne saboda kana son ka samu aljanna ubangiji zai baka wannan ubangiji zai baka sakamakon da ya wuce abin da ka cancanta ma ubangiji maɗaukacin sarki zai baka abin da ya wuce abin da ka aikata sai mu aikata aiki sau ɗaya sai ubangiji maɗaukacin sarki ya linka mana shi a linka mana shi linkin ba linkin sai a linka mana shi sau goma a linka mana shi zuwa ɗari bakwai a linka mana shi zuwa adadin da babu wanda ya san shi sai ubangiji madaukakin sarki masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha ubangiji madaukakin sarki ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu akan tafarkin Allah ta'ala kana ciyarwa dan neman yardar Allah subhanahu wata'ala ka bayar da dukiya saboda kana so Allah ta'ala ya baka lada abinda Allah zai baka shi yafi soyuwa a wajen ka fiye da wannan dukiya din fiye da wannan abinda ka samu na nan gidan duniya ubangiji madaukakin sarki yace kamar sali habbatin ambatat sab'a sanabil to kamar kwaya ce wadda ta fitar da zangarniya guda bakwai kamar sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya daya akwai ƙwayoyi irin ta guda ɗari ƙwaya ce ka zo ka shuka ta guda ɗaya da ka shuka sai ta fitar da zangarniyoyi guda bakwai da ta fitar da bakwan nan sai zamana a cikin kowace ɗaya daga cikin bakwan nan akwai ƙwaya ƙwaya guda ɗari idan an haɗa ba ɗari bakwai ba kenan ubangiji ya ce wallahu yuza'ifu liman sha. kai ubangiji yana rubanyawa ma ga wanda ya so. ma'ana wannan ɗari ba iya haka za a baka bayin Allah ya ga dama sai ya ƙara rubanya maka shi wannan misalin mutumin da ya ciyar da dukiyarsa kenan shine domin ta aka yi masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin neman yardar Allah akan tafarkin Allah subhanahu wata'ala to ne sai ubangiji ya musu wannan linkin balinki din ka ciyar da naira goma naira ashirin naira ɗari naira kaza ubangiji idan ya tashi ba lada ɗaya zai baka ba sai a linka maka ladan ai ta linka maka shi saboda haka duk wanda yake neman yardar Allah yake neman yaɗu da ubangiji lami lafiya kace jin tsoron azabar Allah kace so Allah ya kare ka daga azabar sa sai wannan yasa kai masa da'a wannan yasa ka bayar da abin da ka sha wahala wajen samun sa gidan duniya saboda kana so ubangiji ya baka wancan sakamako to fa inna ajalallahi la'at lallai ubangiji madaukakin sarki lokaci yana nan tafe wanda idan ya zo ubangiji zai cika maka burinka zai tabbatar maka da abin da kake nema wannan sakamakon da kaji an bayar da labari ya sa ka sadaukar da wannan dukiya taka to lokaci da zo da ubangiji zai baka wa huwa samiu hakika Allah subhanahu wata'ala mai ji ne ubangiji madaukakin sarki mai ji ne aka kawo shi aka kawo wannan ji a bisa wazanin fa'il ma'ana mai tsananin ji ne duk abin da zaka faɗa na ibada ubangiji yana jin ka babu wani abu da zaka faɗa wanda Allah subhanahu wata'ala ba zai ji ka ba wannan as-sami'u suna ne daga cikin sunayen ubangiji madaukakin sarki wanda yake dukkanin suna na Allah ta'ala za mu ga cewa yana ɗauke da siffa ta kamala shi a karan kansa yana nuni ne zuwa ga kamala sannan a cikin wannan sunan za a fitar da wata siffa ta kamala yanzu as-sami'u nan za mu ga akwai sifatu sam'i kenan siffa ta ji ta ubangiji maɗaukacin sarki saboda haka za a tabbatar da Allah ta'ala wannan siffa ta sa ta cewa mai ji ne shi za kuma a kore masa dukkanin wata tawaya wadda take ta kishiyar ji ba za a ce Allah ta'ala baya ji ba saboda haka shi yasa sai ya zama duk abin da zaka roka kai da kace a nan Kano kace a Afirka kace a Najeriya da wanda yake a yankin Turai da wanda yake a duk ma yankin da yake ubangiji yana jin bayi yana jin abin da suke roƙonsa da shi kuma ubangiji yana amsawa al'alimu sannan Allah ta'ala masani ne Allah yana sanin duk abin da muke aikatawa ƙananan su da manya-manyan su duk abin da zamu yi da wanda muke yi da wanda muka yi a baya ubangiji yana sane ubangiji ya san zamu yi ya san muna yi din ya san kuma wanda muka rigaya muka aikata saboda haka duk mutumin da zai aikata aikin da ake aikata shi domin a samu aljanna kai kuma sai ka aikata shi da wata manufa daga cikin manufofin duniya kake tunanin ubangiji madaukakin sarki ba zai sani ba to ka sani Allah subhanahu wata'ala yana sani domin Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake alimun bi zati sudur matsani ne na abin da ke cikin zukata ma'ana ubangiji ya san me zuciyarka take sakawa bangiji ya san me kake tunani me za ka yi tunani da za ka yi tunanin sama me zai yi duk Allah subhanahu wata'ala ya sani saboda haka to kai tunanin cewa yanzu bari ka zo ka aikata wannan aiki wanda ake samun yardar Allah da shi kai kuma ka nemi yardan mutane saboda kana ganin Allah ba zai gane ba a ubangiji ya san me zuciyar ka take jujjuyawa ubangiji ya san me kake sakawa sai a zo ranar alkiyama <clears throat> kamar yadda manzon Allah ya bada labari ranar alkiyama za a zo ubangiji zai ba zai wa bayinsa waɗanda suka aikata aikin kwarai zai ba su sakamako kowa Allah ta'ala zai ba shi sakamakon wani mutumin zai zo wanda yake shi jarumi ne shi zai ce ya ubangiji babu wata ƙofar wata rago da ba a yi ba face sai da na shiga duk domin ɗaukar kalmar Allah domin ɗaukar kalmar ka nayi kaza nayi kaza ya faɗi jarumtar da yi amma kuma gashi ga an zo ana bayar da sakamako ni ba a bani ba bangiji zai ce da shi ƙarya kake yi ka yi ne domin a ce da kai jarumi shi kenan shi kuma ubangiji ya ce ana da shuraka ani shirki ubangiji shine mawadacin waɗanda ake sanyawa su zama abokan tarayya ubangiji idan ka sa wani ka sanya masa shi abokin tarayya sai ubangiji ya kyale ka da shi sai Allah ya baka da wannan in yana da yadda zai baka sakamakon to in ba zai baka ba shikenan yanzu mutumin da ya je wancan jarumta din yana so a ganshi a yabe shi ta yi wani ma bai ganshi ba ya gama aka kace shi shi kenan ba shi da sakamako amma da yayi domin Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya ga dama sai ya sa sai a ganshi sai kuma ya bashi sakamako riba biyu kenan shi sa duk mutumin da ya nufi mutane ya aikata wani abu wanda ake aikatawa domin neman yarda Allah ya nemi neman yarda su babu wanda ya hasara irinsa domin ya nemi yarda wanda ba lalle ne ya samu yardar tasa ba ya bar wanda shi kuma in kai domin sa ka cika sharaɗansa zai yadda da kai din ubangiji madaukakin sarki idan ka zo ka aikata aiki domin sa ka bi yadda duk yadda ya sharɗanta to Allah subhanahu wataala yana maraba da kai mu kuma yanzu zaka iya zuwa ka yi duk abin da za ka yi don ka birge ni kawai kuma in ji zuciya ta ka birge ni ba sai in ji ma wataƙila haushi ka bani to ya za ka dini ka bar ka manta Allah subhanahu wata'ala wani mutumin zai zo shi kuma mai dukiya ne shi ya ce ya ubangiji babu wata hanya wadda ake ciyar da dukiya da na bari face sai da na ciyar da dukiya ta domin neman yaddaka amma kuma na zo ana bayar da sakamako ni ba bani ba ubangiji ce da shi ƙarya kake yi ka ciyar ne dan a ce da kai mai kyauta shikenan in an faɗa shikenan in ba faɗa ba ya tashi a banza wannan shi ma ya shiga cikin matsala sai shi ma mai ilimi wanda zai zo ya ce ya karantar ya yi kaza ya yi kaza duk ya faɗa ba wata hanya da aka bi da ya bari wadda take ta karantar da addinin Allah face sai da ya je karantar shi ma a ce da shi ƙarya yake ya yi ne don a ce da shi mai ilimi so da ka addini ya fi komai haɗari a ce zuciyar nan taka za ka gama shan wahala ka yi awa da awanni shekara da shekaru kana aiki ita kaɗai ta lalata maka abu ta sa ta karkata tana so wani mutumi ya ji daɗi wani mutumi ya samu gamsuwa wani mutumi ya samu burguwa amma kuma sai ka rasa sai ka manta da Allah subhanahu wataala Allah da shi idan kai yana nan yana bayar da sakamako din saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki yana sane da abin da muke yi yana jin mu kuma sannan yana kallon mu lalle zai mana sakamako akan duk abubuwan da muka aikata mu sani cewa ba za mu tsira ba daga sakamakon ubangiji madaukakin sarki idan ubangiji mun aikata abin da zai ba mu sakamako to zai ba mu idan mun aikata abin da yake na kangara ne Allah subhanahu wata'ala ba zai fasa mana hukuma domin yana kallon mu sai idan ya ga dama ya yi mana afuwa Allah ya mana afuwa da sai Allah ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi wanda ya yi ƙoƙari to hakika ya sani ya yi wannan ƙoƙari ne dan kansa mana duk abin da ka aikata na ɗa'a kanka za zaka amfanawa man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata aikin kwarai ba dan kansa ba wa zai samu amfani idan da dukkan mu zamu zama mutanen banza gaba ɗaya mutanen duniya kowa ya zama mutumin banza ka zama mafi lalacewar mutane gaba ɗaya ba zai ragi ubangiji madaukakin sarki da komai ba domin me in takama kake kana sallah akwai mala'ikan da tunda aka halice shi a tsaye yake yana yana tsayuwa ta sallah ko wanda tunda aka halice shi yana ruku'i kai da ruku'un taka gaba ɗaya in kai minti goma magani kake kai jarumta yanzu yau in ka zo ka samu limami wanda yake a ce za a yi sallar ishan nan yayi minti goma yana yi har sati mai zuwa ana kwashe masa albarka haka za a yi ya zai zo ya mutsa mutane da za ka za a yi tai kowa ya taɓa ɗan abin da yake so ya zai zo ya minti goma so da haka ba wani ƙoƙari muke na ibada ba ballantana mai tunanin muna ubangiji wata alfarma ba abin muke kara wa Allah subhanahu wata'ala mu din mu ne muke samun amfani idan muka bauta wa Allah subhanahu wata'ala sai ya ba mu sakamako ya ba mu sakamakon da zai tseratar da mu daga cikin azabarsa so haka mu za mu samu amfani shi sa ubangiji yake duk wanda ya aikata aikin kwarai to dan kansa kanka kai wa wannan aiki din da kai domin kai ne zaka je ranar alkiyama ka samu sakamako kai ne zaka je kana kallo wasu za a sa su cikin azaba kai kuma sakamakon wannan aiki da aikata ubangiji ya karba sai a tseratar da kai saboda ka wa wannan aiki ya amfanawa Allah muka amfanawa kanmu muka amfanawa sallah kai dukiyar ka wani abu kai na da'a duk samu ne za mu samu amfani haka nan kuma dukkan wanda ya kangare shi ma to shi ma kansa yawa kangaran nan shi zata cuta domin ne zai zo a shigar da shi cikin azabar Allah subhanahu wata'ala to shi ne Allah ce, inna Allaha laghaniyun 'anil 'alamin hakika Allah ta'ala mawadaci ne shi gabarin talukai shi yasa sai mu ga cewa da a ce gabaki ɗayan mu kowa dukan mu zamu zama mutanen kirki din ba za mu amfani Allah shi ma da komai ba kamar yadda da muka zama mutanen man zamu rage shi da komai ba Allah baya buƙatar ayyukan mu mu din mu muke buƙatuwa zuwa ga mu aikata ubangiji ya ba mu rahama saboda haka sai zama idan muka aikata ayyuka din ubangiji madaukakin sarki in ya bamu sakamako din sai sakamakon ya amfane mu idan muka kangare aka shigar da mu cikin azaba sai mu shiga uku mu lalace sai mu rasa mabuta sai hankalin mu ya tashi sai ka ji cewa ina ma dai za a dawo da kai gidan duniya dan abin da kai na kangara din nan ya zama ka gyara shi ka koma mutumin kirki abubuwan da ka dinga yi na saban Allah dan ka jara ubangiji ce walau ruddu la'adu limanu wa anhu ubangiji ya san ka yafi ka sanin kanka da za yadda ka shagala a yanzu ka zama duk abin da ka zama har ka cancanci azabar Allah abin da ake bayar da shi guda ɗaya yarin jayi wanda ake bayarwa guda goma guda ɗari bakwai guda linkin ba linkin ubangiji ya san cewa to da ka shiga cikin azaba ne ido ya raina fata inda za a dawo da ka gidan duniya ƙara shagalta za ka yin ka kwana ɗaya baka mutu ba kayi na biyu baka mutu ba kayi na uku to sai ka ce to bari in wari wani lokaci in ci gaba da kaza hakan ya aiko shi sa sai sai ka ga jariri ya mutu amma bai sa ka nutsu ba matashi ya mutu bai sa ka nutsu ba tsoho ya mutu bai sa duk wanda in aka kalle shi ya kamata ya zama wa'azi kai bai sa ka nutsu ba saboda me saboda shagala din nan kaga cewa an yi kwanaki kana ganin wataƙila za a daɗe ban mutu din nan ba kuma ɓoye mana mutuwa da aka yi ubangiji madaukakin sarki taimakon bayi ne domin da aka ɓoye mutuwar baka san san da zaka mutu ba yau ne gobe ne in an jima ne kaza kaza sai sa sai ka ma cikin aikin kware ko ka samu ka mutu akan turba kware idan da kuma an sanar da kai an ce zaka mutu sati mai zuwa ranar juma'a karfe kaza shi shikenan ana tafiya in ka dage yau ka yi jibi ka ibada sai ka ce to tun da dai sai ran juma'a bari in kai ran alhamis ina ba daidai ba <laughs> saboda idan na mutu idan na mutu akan aikin kwarai ai shikenan bari in to dan huta zuwa alamu zuciya za ta iya tsara maka wannan sai ka zo to in alamu din ka zo sai wani abu ka ji kana so ka yi shi wataƙila har alamu da daddare wataƙila har juma'a da safe tunda an ce sai bayan azhar za ka mutu duk sai ta saka maka kana tafiya ba za ka ankara ba sai ka ce to ai karfe kaza aka ce karfe ɗaya ko karfe biyu to bari in yi zuwa ɗaya da rabi kan kai aune lokacin sai ya cin maka baka sani ba duk saboda shi mutum haka yake so da sabo da shagala saboda haka dai ubangiji madaukakin sarki mawadaci ne ga barin talikai baki daya bayan ubangiji ya bayyana mana baya buƙatar da komai baya buƙatar ayyukan mu mu ne muke buƙatar ayyukan mu muke buƙatar lada din amma duk da haka sai ubangiji ya ce wallazina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani suka aikata aikin kware lanukaffiranna anhum sayiatihim za mu kankare musu zinubansu haƙiƙa lallai za mu kankare musu zinubansu tare da cewa ka aikata aikin ubangiji ba za ka amfane shi da komai ba in ka ji aikata ba za ka rage shi da komai ba amma ubangiji zai maka sakamako abu na farko shine yace lalle zai kankare maka zunubanka wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun kuma haƙiƙa za mu saka musu mafificin abin da suka kasance suna aikata kun ga wannan ubangiji wannan ya nuna ubangiji so yake mu samu ni'ima ce shi yasa sai ya zama cewa mun aikata aikin kwarai tare da cewa da ubangiji ya ga dama ya ce dukkan cikin azabarsa zai samu da ubangiji bai yi laifi ba domin me mu halittarsa ne mallakinsa ne ya aikata abin da ya ga dama da mu yanzu kai in ka samu kuɗi in ka ga dama ai ka sayi littafi ko ka sayi waya ko ka bayar da su sadaka duk ba wanda zai ce ma dan me tunda kuɗin ka ne to haka ubangiji shi ma mu na ne shi ya halicce mu ba tare da ya yi shawara da mu ba ya ba mu duk abin da ya ba mu. da ya ga dama ya samu cikin azaba da wannan adalcinsa ne ya yi amfani da abin da yake nasa ne ya sa shi abin da ya ga dama amma duk da haka sai ubangiji ya ce ku aikata aikin kwarai da ubangiji ya ga dama da idan muka yi da'a din nan da sai ya ce to shikenan kun aikata abin da ya kamata ku aikata ba ku da sakamakon komai domin na halicce ku kuma na ce ku yi kunyi ba zan ba ku komai ba tunda kun yi abin da ya dace amma sai ubangiji ya kara yace za a kankare maka zanubi kuma sannan za a baka sakamako wannan duk gaman katar ne da ubangiji yake yi wa bayi wannan sai nuna ubangiji yana so mu samu ni'ima yana so mu tsira daga azaba mu mu ne muke dajewa ko muke dajewa ana jawo mu muna suku cewa muna ta kokari sai mun shiga cikin azabar Allah shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ya kamar mutum ne shi da mu manzan Allah da mutane kamar mutum ne wanda ya kunna wuta abubuwa kwarika da sauran yayi da tarkace suna tatowa suna kokarin fadawa ciki shi kuma yana kama kamar yadda dan sanda yake kama mutane da kama kugun wandon ka ya rike ka katama yadda ba za ka iya cewa ba haka manzan Allah yake damƙo mu yana kokari mu kuma muna dagewa muna ta kokarin fadawa kun ga ashe mu ne muke ta kokari mu shiga cikin hadari mu rikirkita mu lalace ubangiji madaukakin sarki kuma yana ta nuna mana hanyoyin shirya kuma inda muka aikata aikin kwarai Allah ta'ala zai ba mu lada ubangiji baya tabar da ayyuka inna Allah la yuzlimu mithqala zarra hakika Allah ta'ala baya zalunci daidai da kwayar zarra duk yadda ka aikata aiki dukkan kantarsa Allah ta'ala zai baka lada wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima saboda haka mu kokari mu aikata aikin kwarai mu nemi yardar Allah subhanahu wataala mu kiyaye zukatanmu barin yi wa ɗan biyayya abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik